muhammadu sani ashir kano allah saka da alhairi a ah, to ka gaya wa ba kano shi'a mutumin da ya san yadda ake yin ta saboda haka mun gode allah saka da alhairi wato cikar da wannan wuri ya yi fadan mai martaba sarkin zazzau ni dai a sani na na zo fadan nan ana sallah aƙalla ya kai sau talatin amma ba taba ganin cikar da ya irin wannan cikar ba Allah saka da alhairi waɗanda suka samu jin jiki da su ma Allah ba su lafiya mai wa'azi na gaba sheikh muhammad kabiru haruna wande tare da shi akwai ahmad ibrahim suleiman daga kano ahmad ibrahim suleiman bismillah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 ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط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 ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na zaria a wannan ƙasa ta zazzau a ƙofar gidan mai martaba sarkin zazzau ba don komai ba sai saboda a zazzaga wa'azi na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka ban tsammanin tun da aka kafa garin zazzau zuwa yau garin zazzau mutane sun taba zazzagowa suka cika shi kamar yau Allahu akbar Allahu akbar ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka sannan ina ƙara gabatar mana da taziya shugaban kungiya na ƙasa babban daraktan da'awa na ƙasa babban daraktan agaji na ƙasa ciyaman wakin kwamiti na ƙasa da jama'ar najeriya ahalus sunna da waɗanda ma suka zo daga afirka domin muna tare da mutanen ghana a wannan wurin da muke magana a halin yanzu wato ta'aziyar rasuwar babban malami masanin hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sheikh muhammad awal albani zaria wanda wasu 'yan ta'adda suka yi masa kisan gilla a cikin wannan gari na zaria sai dai wani abin da ke daban sha'awa wato irin mutuwar da maluman sunna suke yi yana karfafa mana gwiwa ya sa muna ƙara ganewa muna ƙara gamsuwa cewa wannan hanya da muke ita ce hanyar da Allah ya yarda da ita wannan hanyar da muke ita ce hanyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yarda da ita za ku ga yadda Allah yake yi wa maluman sunna gata yayin da ƙarshen rayuwarsu ya zo ku kalli shek Ibrahim Bawa mai shinkafa ba a taɓa samun lokacin da ya ba wa'azi rayuwarsa gaba ɗaya ba kamar ƙarshen rayuwarsa malam da da sai an gayyace shi sai ga ya koma time table yake ya aika wa garuruwa ya ce gani nan ina zuwa a shirya wa'azi daga gari kaza sai gari kaza ƙauyuka lungu da saƙo hawa da gangara tudu da kwazazzabo ana ba bidi'a takardar sallama daga wajen wazi suka dawo da su Sheikh Khalid Usman Khalid Jos tun kan hanya rashin lafiya ya same shi yana isowa gida aka wuce da shi asibiti cikin nan takaitaccen lokaci Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsa Allah ya ji kansa ya gafarta masa Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano da Allah ya tashi karɓar rayuwarsa ranar juma'a yana sallar asuba yana cikin tsarki da alwala a wannan rana a wannan sallah ya karanta suratul ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabin waƙa ya karanta wannan sura a raka'a ta farko tun daga farkon surar ya karanta har zuwa ƙarshen wannan sura wani abin da zai baku mamaki ita karan kanta surar kamar tana faɗa masa abin da zai same shi ne a wannan lokaci domin me yasa na faɗi wannan magana idan ba ku manta ba a cikin wannan sura da yake karantawa sai ga Allah yana magana a surar kamar malam Allah yake magana da shi sai Allah yake cewa fasbir sabaran jamila fasbir sabaran jamila إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الله يتفسبر كي حقولي صبرا جميلا حقولي ميكو a daidai wannan lokacin wayanda suke so su kashe shi sun hauro katanga sun shigo masallaci da bindiga AK47 a hannunsu a daidai lokacin da suke shigowa malam yana karantawa a lasifika Allah na cewa fasbir sabaran jamila sai Allah ya ce innahum lalle su ga sunan suna haurowa innahum innahum innahum innahum Allah ya ce lalle su kiyaman nan da ake magana a kanta za ta tsaya ya rauna huba ida suna ganin kamar nisa ne da ita shi yasa za su zo su yi ta'addanci Allah ya ce wa na rahu ƙariba mu kuma muna ganin lokacin kusa kusa ne dab dab saboda aka kai haƙuri kawai shi yasa shehu malami dr muhammad sani a ƙasida da ya yi ta ta'aziyar rasuwar malam jafar yake cewa tatlu minal ma'ariji kai ta ƙulu lanas biru sabran jamilan lan ya futal afjaru ya ce malam ja'far an kashe ka kana cikin sallah kana karanta suratul ma'arij don ka faɗa mana mu ma mu yi haƙuri haƙuri mai kyau wannan ɗan ta'addan da ya kashe ka ba zai gama lafiya ba Allah zai yi magani shi Allah ka ji kan Sheikh Ja'far Mahmud Adam ka gafarta masa ya yi sujada farko ya ɗago a daidai lokacin suka buɗe masa wuta aka rinka zuba masa bullet malam da makirfon a makalai a jikin rigarsa yana cewa ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadun rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah malam yana maimaita kalmar shahada duniya tana ji a lasifika sannan kuma allah maɗaukin sarki ya azurta shi da kalmar shahada wannan gata ne ko ba gata ba ne shehu malami shek abubakar husaini a kano ranar da malam zai rasu ya yi darussa guda biyar a wannan ranar ya karantar da safe ya karantar da hantsi ya karantar bayan sallar azahar ya karantar bayan sallar la'asar ya karantar bayan sallar magariba a hotoro ya dawo gida yana dawo a rashin lafiya ya rufe shi zuwa asuba allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsa wannan gata ne ko ba gata ba ne kai ku ce Allahu akbar Sheikh Abubakar Imam Ikara Allah ka ji kansa ka gafarta masa a rayuwar malam bai taba yin wa'azi ba kaman karshen rayuwarsa malam ya jagorance mu mun zagaye Najeriya gari gari jiha jiha muna isar da sakon Allah muna faɗa wa mutane gaskiya haka aka rinka yin towa ana zagayawa malam bai ci amana addini ba Allah ka lullube kabarin malam da rahama wannan shi zai nuna maka gata da Allah yake yi wa malaman sunna kai ku saurara ku ci ba zan manta ba alaran ma sani sahabiru ga'igi alaran man da yake ja mana baki wajen tafsiri a Sokoto bai taba yin aikin hajji a rayuwarsa ba sai shekarar da Allah ya kaddara masa mutuwa ya yi wajen kwana arba'in a ƙasa mai tsarki ashe lada Allah yake so ya tara masa bayan ya dawo Najeriya ranar Juma'a ya yi limanci sallar juma'a a masallacin diya-diya a abuja ya yi wa'azi bayan sallar isha aka zo sallar asuba ya yi limancin sallar asuba ya yi dogon karatun da bai taɓa yin irin wannan karatun ba a sallah saboda menene sai da ya karanta suratul ahzabi a raka a farko suratul ahzabi ya karanta a sallar bayan an kammala sallah ya zauna ya ci gaba da yin nasiha a masallaci da azkar har rana ta fito sannan ya shigo mota zai zo ya same mu a huntuwa mu yi wa'azi kamin su iso kaduna suka yi accident allah ya kaddara masa cikawa direban motar bai mutu ba yake cewa wannan yaro ya bashi mamaki tun da ya shiga motar bai magana da kowa ƙur'ani yake karantawa har zuwa lokacin da ya yi accident ya cika yana karatun alƙur'ani mai girma gata ne allah ya masa ko ba gata ba ne sheikh muhammad awal albani zaria a wannan rana da 'yan ta'adda suka kashe shi sai da ya yi darasin sahihu muslim bayan ya yi darasin sahihu muslim sannan ya je ya yi darasin sahihul bukhari ya gama kitabu zaka a wannan rana ya fara kitabul hajj a wannan rana ya karanta mukaddima ta ibn hajar al-asqalani bayan ya kammala ya ce wa ɗalibai karatu sai gobe in allah ya kai mu ya taso daga wajen karatu 'yan ta'adda suka tare shi a hanya suka buɗe masa wuta wannan ya zama sanadiyar mutuwarsa Allah ka gafarta masa matarsa ta samu shahada Allah ka gafarta mata ɗansa ya samu shahada Allah ka gafarta kai ku ce Allahu akbar uba ya samu shahada mata ta samu shahada ɗa ya samu shahada ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da shahada ya Allah mu ma muna roƙo ka azurta mu da mutuwar shahada ya Allah annabinka ya ce wanda ya roƙe ka shahada da ikilasi ko a kan gadansa ya mutu sai ka bashi darajar masu shahada ya Allah ƙarshen rayuwar mu ka azurta mu da shahada ni dai ina so Allah ya azurta ni da shahada alaramma kana so Allah ya baka nasiru gwandu kana so Allah ya baka adamu aliyu kana so Allah ya baka giro kana so Allah ya baka abdullahi balalau kana so Allah ya baka Sheikh Yakubu Musa kana so Allah ya baka Sheikh Sada Ashir kana so Allah ya baka Sheikh Hassan Said kana so Allah ya baka Allah ya baku Allah ya baku Allah wala يحسبن الذين قتلوا في سبيل amwata. Wala ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون نعم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر أهل السنة باكو أتعدنش أهل السنة با أنت أدبني yanzu ku kalli taron jama'an da ke wurin nan idan da za mu zama 'yan ta'adda kuna ga najeriya za ta zauna lafiya afirka za ta iya tashi ko ba za ta tashi ba amma masu zuwa wajen wazi da da'awa akwai wanda ya rike koda reza domin ya cutar da wani a'a ahlus suna ba yadda da bane mu aikin mu wazi mu aikin mu karantarwa mu aikin mu ilmantarwa ba ma ta'addanci in ka ji an yi ta'addanci a kanmu ake yi amma mun san Allah madaukakin sarki ya yi albishir ya ce wala ya ta saban allazina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku zaci waɗannan da aka kashe su cikin hanyar Allah ba su taka ba ba su zubar ba ba su cutar da kowa ba ba wanda suka yi wa ta'addanci ba abin da suka yi wa ma naqamu minhum illa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al hamid babu da wani laifi da muka yi laifin shi ne mun yi imani da Allah laifinmu shi ne mun yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun ce sai an rike aƙida. laifinmu mun ce sai an bi sunna laifinmu mun ce sai an gyara halaye laifinmu mun ce sai an yi adalci laifinmu shine mun ce sai an daina zalunci banda wannan babu da wani laifin da ake ta'addanci a kanmu Allah ya ce to irin wayan da aka kashe akan wannan hanya kada ku ɗauka matattu ne wallahi ba matattu bane rayayyu ne wannan magana gaskiya ne ko ba gaskiya bane malam Jafar ya mutu an daina jin wa'azinsa an daina jin karatunsa masu jin wazinsa da karatunsa karuwa su kai ko raguwa su kai kenan yana mutu amma kai man yana yaya kamar yana raye ku kalli malamin bidiya da ya sha bidiya ya koshi yana da rai ma a mace yake shiru kamar musulki ya ci shiru ya ruwa bal ahya'un Allah ya ce a raye suke inda rabbihim a wajen ubangijinsu yurzaquna ana ciyar da su in ji Allah maɗaukin sarki ya Allah ka tabbatar da addininka ka tabbatar da sunnan manzanka a bayan ƙasa masu kashe maluman addini masu kashe maluman addini masu zubar da jini masu da'awa ku saurara ku ji sako daga Allah Allah ya ce mu gaya muku in ba ku karanta ƙur'ani ku duba suratu Ali Imran innal ladhina yakfuruna bi ayati ويقتلون نبينا الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله مدوكين سركي يتي إن الذين يكفرون بآيات الله للي ودن نسكي كافر تيوى دعايوين الله ويقتلون النبيين سنن سكي كشع النباوة بغير حق باتانا دواني حقي با laifin mai muhammad awal albani ya aka kashe shi da wani haƙƙi aka kashe shek jafar mahmud adam kano da wani haƙƙi ake kashe maluman sunna wa ya katuluna nabiyina na gairi haƙƙin wa ya katuluna lazina ya amuru na qisti minan nas kuma suke kashe waɗanda suke umarni da adalci a cikin mutane su wane ne ke umarni da adalci a cikin mutane ya ku bayin Allah wasu irin malamai na bidiya ko da sunna maluman sunna su ne ya amuru na bilkisti minan nas su ne suke yin wazi suke faɗin gaskiya suke cewa bokaye ku daina suke cewa malaman bid'a ku daina suke cewa mazinaciya ki tuba ki daina wacce ba ta sa hijabi ta saka mai cin riba a kasuwa ya daina suke wa ciyaman na lokal gaman wazi suke yi wa gwamna wazi suke yi wa shugaban ƙasa wazi suke tara al'umma su isar da saƙon Allah suke yi wa sarakuna wazi su ne masu umarni da adalci a cikin al'umma wannan aikin maluman sunna ne su kadai suke yi wannan malamin bidiya sai dai ya kalli bakinka ya ga ta ina bakin ya karkace ya ce ta nan Allah ya ce a zubar da yawu ba gwamna ba ko mai kuɗi malamin bidiya bai yayi yi mashi wazi da mai kuɗi ya ce abin ba sai an bi hankali ya ce ba matsala alhaji kai me damuwarka yau ai yadda kake babba a duniya a lahira ma haka ne ai ka masali duniya ka masali kirai ka ji wata aya mun bincike a ƙur'ani mun gagara samu ta malaman sunna su ne ya amuru na bilkis minan nas to waɗanda suke kashe alladina ya amuru na bilkis minan nas Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce masu kashe malaman sunna ula'ika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka rushe gaba a duniya sannan ayyukansu suka rushe gaba a lahira ba lada a duniya ba lada a lahira sakamako jahannama Allah ya ce wa malahum min sannan ba su da wani mai taimako da zai iya taimakon su in ji Allah maɗaukin sarki ya ku bayin Allah ya ku shugabannin Najeriya ya ku sarakunan Najeriya ya ku gwamnonin najeriya ya ku 'yan majalisar najeriya ya ku sanatocin najeriya ya ku honorable honorable and honorable honorable ku sani matukar ana zubar da jinin maluman sunna a najeriya bala'i ba zai daina sauka ba a najeriya zan tambaye ku tsakaninku da allah tsakaninku da allah tun daga ran da aka kashe malam ja'far a kano najeriya ta kara zama lafiya daga ran da aka kashe malam ja'far zuwa yau bala'in najeriya karuwa yayi ko raguwa yi nindinkuwa ya ko bai nindinku ba idan aka zubar da jinin malamin sunna a ƙasa bala'i ya rinka sauka a ƙasar wancan bala'in bai ƙare ba ba a gano suwa suka kashe shi ba ba a bayyana su ba ana cikin wannan bala'in kuma ga wani bala'i an ƙara aikatawa na kashe malamin sunna ke najeriya anya kuwa najeriya ana kashe maluman sunna a cikinki abin da ya sami bani isra'ila ba zai same ki ba kuwa وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان, وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا وليتبروا ما علوا تتبيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا Allah madakin sarki ya ce wa qabaina bani isra'ila mu hukunta ga bani isra'ila a cikin littafi ma'ana Allah madaukin sarki ya sanar da bani isra'ila a cikin littafin a taura mai Allah ya ce da su la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi ɓanna a bayan ƙasa sau biyu in ji Allah maɗaukin sarki na fil ardi marrataini wa lunna uluwan kabira menene ɓanna da bani isra'ila za su yi guda biyu ɓanna ta farko da suka fara shine kashe maluman sunna irin su sha'aya da ɗaura maluman sunna irin su armiya ba su ji ba ba su gani ba akarin kabin maluman sunna ana kashewa wannan shine ta'addanci na farko da bani isra'ila suka aikata da Allah ya ce faiza idza wa'du ulahuma ba'asna alaihim ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu kilal diyar da suka kashe maluman sunna Allah ya ce ba zan bari ba ina kishin maluman sunna ba mai taba su a zauna lafiya idan an taba su zan saukar da bala'i in ji Allah madaukin sarki da kuka kashe maluman sunna ya ku bani Isra'ila sai Allah madaukin sarki ya turo muku wani sarki dan ta'adda sarkin Babil ya shigo ya rinka yi wa bani Isra'ila kisan gilla ya rinka yanka su ya rinka kakkashe su yana malalar da jinin su a ƙasa babban kwamanda ya ce a ringa kashe bani isra'ila yana bayan gari sai jini ya malalo tun daga cikin gari ya je zuwa sansaninsa ya shiga karkashin dokinsa saboda me saboda allah yana ramuwar gayya a kansu saboda sun kashe malamai na sunna sun kama maluma na sunna wato suna ɗaurewa bala'i da ya same su na biyu wannan bai isa ba sai suka ƙara wucewa gaba suka fara kashe annabawan allah inda suka kashe annabi zakariya alaihi salam annabi zakariya alaihi salam bai ji ba bai gani ba saboda ya ba da fatawa fatawa da ta dace da addinin da allah maɗaukin sarki ya saukar sarki ya sa a kama shi a yanka haka aka kamo shi aka yanka aka yi kyauta da kansa wa mace a kan faranti na zinari saboda wulakanci jini sai ya zuba ƙasa jini yana tafarfasa a ƙasa a tura ƙasa a binne jinin jini ya ƙara haurawa kan ƙasar a sake binnewa jinin ya rinka haurawa kan kasar yana ta daga nan hankali ya tashi waɗannan mutane ba su tsaya a nan ba suka sake wucewa suka kashe annabi zakariya alaihi salam Allah madaukin sarki ya ce ba zan bari ba an kashe masu da'awa an kashe masu isar da saƙona bala'i ya rinka sauka a kanku Allah ya sake turo wa bani Isra'ila da 'yan ta'adda bala'i kan bala'i aka turo musu daga yadusu ya rinka musu kisan gilla sai da ya kashe sama da mutum dubu saba'in a wannan lokaci aka yanka matansu aka yanka 'ya'yansu aka kwashe dukiyarsu aka ruguza masallatansu baitul maqdis din ma aka ruguza ta a daidai wannan lokaci saboda me saboda an zubar da jinin masu isar da sakon Allah an zubar da jinin masu cewa Allah ya ce an zubar da jinin masu cewa annabi ya ce wallahi idan ba a ɗauki mataki kan wayannan jinai ne da ake zubarwa na ba su isar da sakon Allah ba bala'i zai ci gaba da sauka a Najeriya Allah ya fusata Allah ya yi fushi Allah ya fusata ya yi fushi da Najeriya ya ku yan Najeriya idan kun sani ku sani idan ba ku sani ba ku sani Allah ya yi fushi saboda an zubar da jinin malamin sunna a ƙasa jinin malamin sunna mai tsada ne idan an zubar da shi ƙasa sai bala'i ya biyo baya ya Allah ka tona asirin wayanda suka kashe malam Ja'far ya Allah ka tona asirin wayanda suka kashe Albani ya Allah ba wai wanda ya harba bindigar kawai ba ya Allah wa ya aiko ya Allah wa ya turo ya Allah wa ya sponsoring wa ya sayo bindigar wa ya bada wa ya dauki nauyi wa ya bada umurni wa ya ce aje ayi ya Allah ka daga daga su gaba daya duk wanda yake da hannu kan kashe awwal albani ya Allah kai rugurgure shi ya Allah ka saukan masa da bala'i ya Allah ka saukan masa da bala'i ya Allah ka kife shi upside down ya Allah ka saukan masa da bala'in da ka sauka wa mutanen annabi nuhu ya Allah ka saukar mar da bala'in da ka sauka wa fir'auna da hamana da karuna da bukutu nasar ya Allah ka saukan masa da fadamdama alaihim rabbuhum bi zambi ya Allah duk wanda suka yi da hannu a wajen kashe Muhammad Awal Albani Allah ka hana su zaman lafiya Allah ka firgita su Allah ka ruda su Allah ka gigita su Allah ka kaba su hankalin su ya kwanta idan suna da mulki Allah ka kwace duk mai mulkin da yake da hannu kan kashe albani Allah ka kwace mulkin sa Allah ka kwace mulkin Allah ka karbe Allah ka wulakanta shi Allah ka tozarta shi Allah ka mai da shi asfalar safili ya Allah idan dan kasuwa ne mai dukiya Allah ka kwace dukiya shi Allah ka talautar da shi ya Allah in yana da bukata a wajen ka kakkaba shi ka biya masa bukatarsa Allah ka sa masa bala'i ka hada shi da bala'i ka hada shi zama da bala'i ya Allah bala'in wutar jahannama ko cikin kwankwalati ka ba ka zuba mashi ya Allah ka sa ya mutuwar zana Allah ka sa ya mutuwar kwando Allah ka ɗura masa ɗaran ababi Allah ka sako masa duwatsun annabi Lot ya Allah muna roƙonka ka hada shi da bala'i da bala'i da bala'i da bala'i da balbalin bala'i kuma idan ka fasa kashe mu Allah ya tsine maka albarka ya lokaci ne Allahu akbar Allahu akbar jama'a ku yi haƙuri taro ya yi taro mutane suna suma saboda yawan jama'a ba zai yi wa kai tsawon lokaci ba ga manyan maluma za su zo su gabatar da wa'azi taro ya yi taro ban da imani ba abin zai iya zaune da ku a wannan taron Allah ya sa yadda kuka zauna a nan ku zauna a aljanna Allah ka sa zafin da muka sha ba za mu sha na jahannama ba Allah ka ba mu aljanna a ranar tashin alkiyama albarkan wannan aiki na da'awa